Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba goma ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com hauro yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin a yau. Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima jimrau Ranar Laraba da ta gabata kasar jamhuriyar Nijar ta yi bikin cika shekaru 56 da samun 'yancin kai. Kuma idan kuna tuni a wannan rana a shirin naku na yau da gobe shirin matasa ya fara tattaunawa a kan gagarumin taimakon kudaden da kasar ta Nijar ta samu daga nan Amurka. Kuma da yake mata da matasa na cikin waɗanda za su ci moriyar wannan gagarumin tallafi. Ko yaya suke so a taimaka musu da waɗannan kuɗaɗe? wace shawara za su baiwa gwamnatin Nijar kan yadda suke so a sarrafa waɗannan kuɗaɗe ta yadda za su amfane su. Ɗan ana zancen ɗiya mata ɗiya mata sai a kawo na birni ɗiya mata na karkara sun yi wahala bangaren makiyaya bangaren manoma karatun da za ka yi karatu ne wanda shi na kiwo ne ko kuma karatu ne wanda za ka yi wanda shi na noma ne isa lawal ikara yana tahe da labarin ɗan iya wanda nijar ta yi daɗi na ce dan iya na ji kayi zaman ka Nijar dinnan ko dai garin yayi daɗi ne ya ce eh lalle kam dan ikare na ji daɗin zaman Nijar kuma na haɗu da mutane To muna nan tafe da ƙarshen hirarmu da Firaministan ƙasar Nijar Birji Rafini da jakadiyar Nijar a nan Amurka Farfesa Hassana Alidu da kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku biyo mu a shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar da ce Malam Usman a Twitter da Facebook mun yi ma masu sauraron mu tambaya cewa ta yaya taimakon makudan kuɗin da Amurka ta ba ma ƙasar Nijar wato sefa miliyan dubu ɗari biyu da hamsin da hudu zai an hwana da waɗanda aka bayar domin su ba tare da kuɗaɗen sun salwanta ba. To saƙon mu na farko daga shafin Facebook. Tasi'u Sani Bello ya ce, Jama'a don Allah ina da tambaya, shin waɗannan ƙasashe da suke taimakawa ƙasashenmu na Afirka ta yaya suke samun waɗannan makudan kuɗaɗe da suke kashewa ƙasashenmu mu kuma ina muke kai kuɗaɗen da muke samu daga arzikin da Allah ya yi mana jama'a mu duba mu ga cewa su suna ba mu arzikinsu yana ƙaruwa da ci gaba mu kuma muna karɓa arzikinmu yana komawa baya muna ƙara durƙushewa kukan kurciya jawabi ne mai hankali yake ganewa a ko da yaushe hannun da ya miƙa yana saman mai karɓa Dole a yi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da dattawan ƙasa hukumomi na tsaro da dangoginsu su tabbatar cewa kowace jiha da gundumomi sun samu wakilci. Dole a yi da sarakuna masu unguwanni daga tai da hakimai. Su tabbatar da cewa duk wanda zai shiga cikin kwamitin rabon kuɗin ya rantse da alkur'ani cewa ba zai zalunci ƙasa ba idan an yi haka watakila abin zai yi armashi. Sako daga Abubakar Kalajanga jalungu Sai kuma sakon Sade Sa'idu Daura ya ce to yau da gobe Hakika kun yi dogon tunani a nan, ganin sau da yawa kasashen Turai ko kungiyoyi za su ba kasashenmu taimako don taimakawa jama'armu, amma abin takaici sai rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Duk haƙƙin yana wuyan waɗannan shugabanni na kula da jama'arsu, amma su ba su yi ba, sai dai wasu suka yi daga ƙetare. babu dangin iya babu na baba amma kuma sai a ƙi kai taimakon inda ya dace. Yau da gobe da kamar wuya wannan tallahi ya kai ga waɗanda aka yi domin su domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. muna kira ga gwamnatin Nijar ta saka ido sosai akan masu raba tallahin. Sakon haɗin gwiwa daga Sadi Energy Tandari Potoskum da Baba Gani Alhaji Nuciya Watakal. To sai kuma mu leƙa shafin Twitter at Kabir Taba ya ce at VOA Hausa ya kamata Amurka ta sanya wakilanta waɗanda za su sanya ido akan yadda za a kashe kuɗin. At Garba Matthew ya ce at VOA Hausa ƙasar Nijar za ta iya amfani da kuɗaɗen nan ta hanyoyi da dama misali ta wajen samar da ayyukan yi ga matasa. Sai kuma at Muhammad Jafaru ya ce at VOA Hausa a tantance matasa da mata a koya musu sana'a a basu jari manoma kuma a basu taki iri da kayan aiki na zamani duk a kulawar Amurka. At Excellency 2014 ya ce at VOA Hausa, matukar dai gwamnatin kasar za ta iya sanya ido ga yadda za a kashe kudaden to tabbas talakawan kasar za su amfana da tallahin. Sai sakon karshe at Sani H Harbau ya ce at VOA Hausa ina taya 'yan Nijar murnar samun waɗannan kudade kuma ina fatan gwamnati za ta yi amfani da su ta hanyar da ta dace. a lokacin da firayim ministan ƙasar nijar birishi rafini ya zo ya kawo ziyara a nan sashen hausa na muryar amurka abokiyar aiki halima ta tattauna da shi game da yadda ya zo sa hannu na yarjejeniyar wannan cimma abu da aka yi na maganar ba da tallafi haka kuma ta tambaye shi game da maganar matsalar rashawa da cin hanci da yake neman yin katutu a ƙasar nijar da kuma inda aka kwana game da yakar wannan muguwar ɗabi'a. wannan lalle eh, babban matsala ce amma ana samun progress a ciki in kuna bin eh, labari a can nijar kun ga lalle abinda muke ce ma indice na perception de la corruption wato alamun corruption sun rage sosai sun rage eh, yanzu amma mun san da sauran aiki kuma a cikin wanga manda in kina samun labari ba za ki rasa sanin cewa ana nan yanzu ana kwama fiye da da abun da ya fi da ana nan ana kwama da wannan bala'i saboda mun san lalle eh, cin hanci da rashuwa ba za mu iya ci gaba in ana inda shi a cikin ƙasa to babban fama ce ana nan ana gayin ta insha sa dacewa kuma bayan shi akwai kun san yanzu a niger akwai abin da ake ce ma renaissance culturelle ko da modernization social mun ji labari amma yanzu ba me ake nufi da shi ba wato kaman ana za a waye ma mutane kai su san lalle sai mun sauya sai mun sauya halinmu sai mun dage saboda akwai aiki a gaba akwai babban aiki eh, galgajiya tana da kyau amma ba za ta hudda mu cikin masana eh, ba sosai haka ne hausa na cewa da na gaba ake ganin zirhe ruwa yawa ba ka ganin sai ku shugabanni manya kun mm. canza tunani kun sauya yadda kuke gudanar da abubuwa kafin talaka ya koyi da ku yawa shi ne muka ce yanzu wannan renaissance culturelle da modernisation sociale ne muka sa gaba yanzu babban askin na wannan program na president de la republique shi mun ka sa gaba mu ba da example mu gwada lalle ga hanyar da za a bi mm. ga hanya kyakkyawa mm. muna so idan dai muna so ka san mu ta fita cikin halin kakani mm-hmm. ya demokradiyyar nijar kuma ya 'yancin yada labarai a ƙasar jamhuriyar nijar demokradiyya ina tamma ba sai eh, na hwaji ba lahiya lau take saboda kun san cikin shekara biyar wanda shugaban kasa muhammadu yusufu ya yi babban gurin shi shine a samu a kafa demokrasiya mai karhi mai zurhi wadda za ta sa ba a za a koma babu wani koma baya kuma to ina tamma da wannan shekara biyar an ka yi su ana iya a zo a gani lalle ta tabbata a cikin kasanmu abun da muke ce ma liberté de presse aski nan ma ka sab amma sai mu ga kamar wannan yanci da kuke magana kamar bai cika ba saboda za mu ga wasu kama ana kakkama mutane ko yan jarida haka za a kama su yan jarida in yana aikin shi ba mai shiga hanyar shi amma in shiga aikin wani kuma koko ya yi wani laifi shi ma situayen ne ya kamata a ce ana bin doka ko doka ta kowa ce Firaministan mm. ƙasar jamhuriyar Nijar kenan Brigitte Rafini lokacin da ya ka ziyara na. To ita ma jakadiyar ƙasar Nijar a nan Amurka, Profesa Hassana Alidu ta amsa tambayoyin da na yi mata albarkacin cikon shekaru hamsin da shida da samun 'yancin kan ƙasar ta Nijar, kuma a ƙarashen tattaunawar. Na nemi jin ta bakinta kan tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙididdigar da take yi kowace shekara, wadda ke nuna cewa a kullum ƙasar Nijar ce ta ƙarshe a wannan ci gaban rayuwa a duniya. kin nan akwai sharuda da ta suke duba garuruwa ba su kama da juna in ku ga Nijar ruwa ma da wuya mu samu ruwa shekaru duka don in an yi shekara da mutane sun samu ruwa kenan akwai manoma suna noma akwai abinci ba wanda zai kuka da babu abinci in garin ba a samu ruwa da yawa ba kenan manoma ba su iya aiki da yawa mutane sun yi kuka da babu abinci na biyu yaƙi da jahilci yara kowa ya kamata yana makaranta me ba duka ƙasashe suke iya kai duka yara a makaranta ba an kamata a diba ci gaban da Nijar ta yi ga wannan matsala in kun diba shekarar da biyar da ya wuce yara da yawa sun samu suna zuwa dakwal kenan akwai sharuda da ba mu samu kanta ba akwai sharuda da mun samu kanta da mata da yawa in sun tai aihuwa suna mutuwa yanzu in an diba wannan nan bakin nan ya rage kenan an ci gaba da wannan yaƙi in an diba yara da yawa da a aihe su ke mutuwa in an rage wannan kenan ba a iya cewa doka da duka duniya ta amsa mu za mu bambanta amma an kamata a gani ci gaban da ake gayi cikin wannan don ni wannan tsarin da suka sa tsari ne da zai iya taimakon gani kaka ci gaba da shirye-shiryen da gwamnati ya sa don a ci gaba. Ganin cewa akwai 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar masu ɗimbin yawa a wannan ƙasar ta Amurka, ya kike ganin Nijar za ta ci amfanin waɗannan 'yan ƙasa nata da ke na Amerika? Akwai yanzu mutanen Nijar da yawa a ƙasar Amurka. Ina tsammanin inda duk mutum yake, ka kamata ka ce kai ma jakadin garin ku ne kai jakadin garin ku ne kai jakadin garin ku ce kenan ta biyo inda duk mutum yake gayi kenan kamar ta biyoyin garin ku ne wannan guda ne kuma mun zo ne mun zo waɗansu zo su nemi ilimi ilimin ya mutanen Nijar da yawa mata da maza lalle sun same shi saura suna da aiki nan kuma ana da ba su wannan aiki suna iya kai taimakon su gida waɗansu sun zo nan fatauci suke da yi kenan abin da duk suka samu suna taimakon yan mutanen gida kenan wannan karuwa ce a Nijar. Mu a ganinmu inda duk mutum yake in kai ɗan lakwai in kai aiki kake ko me kake in kai malami ne ko me kake yi ba kamata ka gwaji da kai inda ka hito lalle ɗe ku mai kyau ce. kuma ka gwaji da inda duk kake kana tunani da gida abin da duk ka samu ba ka mancewa gida e lalle dai karbi mun ka gani waɗanda duk suke nan lokacin da duk suka zo ambasi muna magana da su kullum tambaya suke kaka gwamnati za su buɗe musu hanya don su samu su kai taimakon su a gida kenan um, muna cewa um, mutanen Nijar da suke nan ba su mance gida ba muna roƙon Allah ya fata gwamnati hanya ta taimaki su duka wanda duk yake son ya taimaki mutane a gida ko ya kawo taimakon shi gwamnati Allah ya ba hanya. Yawa daga ƙarshe a me saƙonki zuwa ga matasan ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma matan ƙasar? Matasa da matan Nijar kullum da kullum suke gwade da akwai son ƙasa. Yau in babu matasa kun ba a sa mata cikin harkokin gwamnati ko harkokin cigaba ba iya samun ci gaba Nijar. Kenan muna musu godiya da abin da duk suke gai. kun muna jayo hankalin su ƙara sa ƙarhe tunda akwai matsala. Akwai matsala na eh, tsarin gari, akwai matsala yaƙi da zahirci, akwai matsala na talauci. Amma in mutum ya sa kanshi ya ce bari nima in kawo ƙarhina in kawo taimakona wannan duka Allah zai sa na um, cikin wannan matsala kenan muna tambayan mata muna tambayan matasa su ƙara ƙoƙarin su muna godiya kwarai-kwarai da su To muna godiya ɗin kan muma a nan yanzu kuma ga zauren matasa da muhawara daga VOA Africa yami wadda yusuf abdullahi ya jagoranta kan yadda makiyaya da manoma da matasa da kuma mata ke son ganin gwamnatin nijar ta sarrafa 'yan ɗan dai makudan kudaden bari mu komo bangaren mata madan haruna fatima a cikin ita wannan yarjejeniyar shin ta wuce hanya kike ganin mata za su iya gudanar da sana'o'i domin su dogara da kawunansu abin da duk an kai in ba ba da ba cikin shi ba bai da karko in ana so abu ya zamna ya yi kyawu ya dindin paske ba a wara abu kwana bu ya waci a ana so sai an kamo da can tushe an kamo da tushe lokacin na abin zai menene tushe kama in ana diya mata diya mata duk diya mata mu in an yi doka mun hirin jaye mun yawa cikin al'umma me sai ka ga ana zancen diya mata diya mata sai a kawo na birni a lokacin karkara diya mata na karkara sun yi wahala sun yi shan wuya sun yi ganin wahala da mu yanzu ni abin da nike so kamin a wannan kasahin wannan kuɗin a kai shi a ce ga na fannin diya mata ya kamata a yi ma diya mata na karkara wayewa kai hal da mu na birnikin a waye muna kai bayan wayewa wakan nan ya kamata a yi muhawara a ga waɗanga kuɗi wani fanni zai umarni ɗiya mata lalle su yi ta cikin wuyataccen hadi don ka sani kamar annasarar bature ya ce la pauvreté la un visage féminin kamar don in an ka ɗoka rishi talauci da wani wuya duk wajen mata za ka gani shi to kenan matan nan dole sai an koya musu an yi musu horon horon zama abin da ake ce ma governance yaya ne za ka yin ku da kanku ku tsara juna wannan duk ya kamata a ai musu waye kai bisa wani idan na fahimce kuma dan kafin a ce a tallafa musu da wasu kuɗaɗe kamata yi a ce an wayar da kawunan su an wayar da watakila sun gudanar da sana'o'i waɗanda za su ci moriya waɗannan sana'o'i tuta su ina zuwa wannan activité génératrice de revenu hmm. shi ma sai ya kamata a hore yi musu horo hmm. waye kai biskai hmm. gare shi duk abin da ya kamata zama ma abin ga vi associative ita ma ya kamata a abin ga a waye musu kai su san mi ya kumsa mi duniya ta kumsa ina mun ka hito ina zamu wannan duk sai an gwada ma diya mata a waye musu kai bisa wannan kuma ana waye kan ka a ce a tsaya ni mai a ce ai da mutanen yamai mai kaɗai a'a a ta wajen mutanen karkara lalle su ne adda talauci sosai sosai su ne idanunsu ba su waye ba su ne abbasan inda duniya ta kumsa kama in na ce in ba san duniya ta kumsa kama akwai hakinsu hmm. waɗannan duk ya kamata a waye musu kai a nuna musu ga hakinsu ga hakinsu don ana taushe ana ci da hakinsu sosai don waɗannan ya kamata a waye musu kai hmm. matan nan su san don in ka san shi haki hmm. an ka ce yan durwa ne kamata ai kai gwagwarmaya ka amso shi ba zamna kake kamar dai kai zamna ka buɗe ido ka ce Allah sako maka ruwan kuɗi a ba ta yiwa don wannan duk waye kan yana da unhwani don ni ina ganin matan ƙauye suna ban tausai don ni na gani ni ce ma Allah ubangijin babban sarki mai sarauta ina mishi godiya da matsayin ga da yi ni da na ina ganin kamar ni ban samu wani abu dakin duniya amma shekaran da ni bulaburo ni ga wuyataccen halin da waɗansu mata suke ciki sai ni ce Allah na gode maka na koma na gode maka da baiwar da kai mi don ku ma matan mu na karkara suna cikin matsala ya kamata a mai da idanu a yi musu horon a yi musu aya musu kai a yi musu horo kasan mutum bai da ilimi dole ne abin shi bai ci gaba a sabida a waye musu kai su samu abin da aka ci ilimi su samu ilimi don kun san yanzu ka an ka ɗauka jan ta fanni ilimi mu mata mu ne an ka gani an ka yi abin ga an ka yi bari wajen ilimi don in ka ɗauka cikin kashi nawa, kashi ɗari eska mun kai mata arba'in da suke da ilimi babu ba mu kai ba kaɗan ne kalilan ne bisa ga maza ya kamata kenan ana so dole sai an yi muna an sa wannan kuɗi ya kamata a mai da kai ga wayar kai horon ɗiya mata mm. na karkara lokacin na a zo na birni don allah lokacin na a koya musu sana'o'i an koya musu sana'o'i sana'o'in nan a koya mutum yadda zai tsaya ga kanshi ba kullum kana defandan kana tsaye ga wani mm. ka tsaya da kanka a nemi wannan mata su tsaya ga kanunsu na gode madam kafin mu sake komowa bangaren ku um, alkabir kana wakiltar matasa a wannan sauran kuma bangaren ku na matasa a cikin wannan yarjejeniyar akwai fannin da ya shafe ku da farko shin wani irin matsaloli ne kake ganin matasan nishar ke fuskanta na farko sai dai a yi godiya ga su waɗanda sun ka bamu kuɗin da duk waɗanda suka yi kokowa daga shekara goma har zuwa yau har zuwa gwamnatin gana yanzu da suka yi kokowa aka samu waɗannan kuɗaɗe kowa ya san da nijar dai matasa sun yi kowa yawa saboda eh, ita bincike da aka yi aka ga kashi fiye da kusan 60 na al'ummar nijar duk matasa ne matasa kenan ka ɗauka daga yara har zuwa masu shekara 35 mhm. kowa ya san ko da wannan kashin kuma su ne ke cikin halin kakani kai mhm. saboda yau in ka diba matsaloli iri-iri da ya shahi kasan ma matasa ne domin yanzu ana zancen harkar tsaro mhm. in ka diba 'yan kunan bakin wake 'yan ta'adda da yawa ta'addancin nan da yawa matasa ne wa'anda sun shiga cikin halin kakani kai ba su da kuɗi ba su da aiki ba su da ilimi ba su da sana'a komi su ne ke shiga cikin wani bangarori kamar wani boko haram kamar zuwa bakin haure wani wuri kamar wani lokaci 'yan tawaye iri-iri ma da aka samu duk matasa ne kuma duk wannan abun talauci ne da rashin horo ke kawo irin wannan kenan eh, in ya kamata a warkar da ciwon niger mm-hmm. bisa matasa ne ya kamata a yi shaushawa domin ciwon niger ta warke to Eh, shi ana so abu a san ya kamata a yi matsala na harko harko niger ne matsala horo matasa ba su da horo kamar in ka ɗauka 'yan karkara da yawa ba su je lakwal ba ba su yi karatu ba 'yan birnin ma waɗanda ke zuwa lakwal kin akwai eh, ne ake cewa eh, a turanci ana cewa an sanya man kalitatif kamar ne yanzu yanzu yanzu wannan wana ya ba da misali ya ce 'yan makiyaya ba su taila lakwal ba to ba zuwa lakwalkin ba menene ke sa matasa wataran ba su zuwa lakwalkin yanzu kai ka je kai ta dogon karatu kai ta dogon karatu karatun nan ba za ka ga amfanin da zai baka ba karatu ne ya kamata a buɗe bangare bangare kamar yanzu in ka ɗauka sai a ɗauki ƙauyuka inda aka san da nan wurin bangaren makiyaya ne mm. ha ake cewa ku je lakwal a koya muku irin karatu yadda kowa ke yi a'a sai a baku horo irin wanda zai je dangance ga aikin da ku kuke yi kamar yanzu bangaren makiyaya a buɗe lakwal na kiwo zalla bangaren manoma a buɗe lakwal kamar tun daga firamare har zuwa secondary mm. har zuwa university duka karatun da za ka yi karatu ne wanda shi na kiwo ne ko kuma karatu ne wanda za ka yi wanda shi na noma ne ko kuma karatu ne wanda za ka yi wanda shi na taɓa harkar arzikin ƙasa na ƙasa to in aka yi wannan mm-hmm. za ka ga ɗiyan makiyaya mm. tana wa ma waɗansu abubuwan sun san su sun san su saboda tare da dabbobi suke ko da yaushe mm. sun san halin dabbobi amma in suka zo za su kara sani dangance da yadda ya kamata su yi tahiya da wannan abu kenan nan wurin ne ya kamata a samu a san tsarin da ya kamata a yi domin eh, shi wannan kuɗin aikin da za a yi a samu moriyar shi wato alkabir mm-hmm. idan na fahimce ka kamar ra'ayinka mm-hmm. ya zo ɗaya da ɓangaren mata waɗanda suka ce kafin a ce mm-hmm. a tallafa wa su waɗannan matan kamata yi a ce an ba su horo kana ganin su ma matasa kafin a yi wani wani yunkuri wanda za a yi na ganin cewa an tallafa musu kamata yi a ba su horo ta kwana in ka diba ba horo kaɗai ba ne yanzu misali wayannan masu zuwa bakin haure zan ɗauki misali jihar da magaram mm. eh, wajen kance mm. an san da matasan can wurin su yi kowa yawa wayanda ke zuwa eh, zuwa bakin haure kuma suke samun tikas suke mutuwa a can wurin mm. kenan in ka zo yanzu ba ca za ka yi a'a ku zo ka sa su cikin class ka ba su horo kaɗe akan ko mutum yana jin yunwa horo ba ta shiga kenan abu biyu ne ya kamata a zo tare ana iya ba da horon a lokacin da ake bada horon kuma a koya musu wani aiki da zai ka musu cimaka misali yanzu da marece ana iya zuwa ana ba su horo bisa dangance ga mine ne ya kamata su yi mai mm. a ciki da rana kuma kama a cikin yini ana iya zuwa a gyara wurare inda za a yi noma da wurare inda za a yi kiwo kuma shi kiwon da za a yi ana iya ba su horo misali a ce kamar yanzu har kuke zuwa ku zamna kuna hirar banza kuna wane ne ga kaji kaji kaza ga yanda ya kamata ku yi kajin nan a rana kaza za su baku kwai kaza a za su baku abin ga in ya so gwamnati sai ta ba da tallahi domin yanda in kajin nan suka yi kwai misali yanzu Nijar dan mi na dauki misali na kwai ka san da kasashe na ketare daga nan Najeriya Mali Burkina Faso daga nan ana kawo na kwai kwai da yawa akan ku yau matasan mu diwa da adda na birni da na karkara ana iya ba su horo dangance da yanda za su wallafa kiwon kaji yanda mu ba he mun sai kwan kasashen waje ba anan muna yaji nagode Allah ya sa gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta saurari bayanan wannan mata da kuma wannan matashi. Amin, Da fatan kuma za su ɗauki waɗannan shawarwari nasu. Da an ce dai mai shawara tuwansa baya ruwa. Sosai. Mm. To yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya daga Nijar. wayata na yin ƙara na ɗaga ta zuwa ga kunne na ce halo aiko daga magana sai na ji ashe ɗan iya ne na ce ɗan iya na ji kayi zaman ka nijar ɗinnan ko dai garin ya yi daɗi ne ya ce eh lalle kam ɗan ikare na ji daɗin zaman nijar kuma na haɗu da mutane wani abin sha'awa ma da na gani a jamhuriyar ta nijar shine mafi yawan 'yan ƙasar mata da matasa ne sai dai kuma wani abin takaici shine mafi yawancin matasan da na gani 'yan zaman kashe wando ne domin domin da yawa na gansu zaune a fada fada suna shan atayi din da suka ce min ai shayi ne shine fa nake ganin wannan babban hadari ne da ya kamata tun wurin ma jamhuriyar ta Nijar ta gane na ce a lalai kam dan iya gaskiya gwamnatin ta Nijar na da gagarumin aiki musamman ganin tarin tilin miliyoyin dalolin da hukumar MCC ta Amurka ta baiwa kasar na da auki ya kamata mata da matasan jamhuriyar ta Nijar su samu kaso mai tsoka domin suna da haƙƙi idan kuma ba haka ba to ai ga ƙungiyoyi nan irin su isis da boko haram suna jira don za su iya amfani da su wajen kai farmaki dan iya ce ka san kuwa wasu 'yan ƙasar da muka yi magana da su tsadar rayuwa ta sa suna taraki sun ce kuɗi na ta yawo tsakanin manyan ƙasar da ke sama amma na ƙasa na ta neman ɗauki gashi kuma ba su da wadatar ruwan sha ko na aikin gona ga kuma tsabar tsananin rashin wutar lantarki sannan nan kuma gashi duk da demokaradiyya ake a kasar jama'a na tsoron faɗan albarkacin baki saboda haka nake ganin dole gwamnatin ta Nijar ta yi gyara ta hanyar ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki idan kuma ba haka ba to nan gaba kaɗan za ta iya shan mamaki dan iya ce saboda haka dai idan ma jamhuriyar ta Nijar na neman mafita ya zama wajibi ta ware kaso mai tsoka ta baiwa mata saboda kusan dukkanin gonakin da na zaga mata ke noma da aikin ƙarfi yayin da da maza ke kwance inuwa wai za su shakata sai dai kuma wani abin alfahari shine akwai wasu mata da maza guda goma 'yan Nijar din da suka ciri tuta. Ibrahim Jarmakwai na cikin waɗannan mutane goma don shi ya ƙirƙiri manhajar koyar da lissafi cikin sauƙi ga yara 'yan makaranta. Har ma na ji wata baturiya na cewa Ibrahim din ya fidda Afirka daga kunya da ya yi wannan bajinta. Samira Usman Mamudu kuma ita ta ƙirƙiri mujallar mujallar duk wani labarin matan ƙasar ita takan yayata. Ita kuwa Aisha Alhaji Maki a harkar shirya fina-finai ta baiwa saurara ta, ta kuma kware wajen shirya fina-finan da suka shafi yadda al'adu ke tauye haƙƙin mata. Har ma ta yi wani shiri da ya nuna yadda matan da ba su samu haihuwa ba suke gabza karo da kyamata. Na ce a lallai 'dan iya wannan ziyara ta ka zuwa Nijar fa ta yi ma'ana. Kuma mamu matasan Najeriya muna taya makwabtan namu na Nijar murna. Su kuma waɗannan mutane goma 'yan Nijar da suka ciri tuta sun yi wa ƙasar tasu da nahiyar Afirka rana. Sai dai kuma ya kamata shugabannin ƙasar ta Nijar su riƙe amana, musamman dai game da miliyoyin dalolin da hukumar MCC ta Amurka ta ba su bana. Yana da kyau gwamnati ta yi ƙoƙarin amfani da kuɗin ta yadda mata da matasa za su amfana, ta kuma tabbatar da ta toshe dukkanin wata kofar barna don kasan akwai masu jiran ganin irin wannan kuɗin tallafi don su yi ashana saboda haka dole mahukunta su yi taka tsantsan don kuwa rashin aikin yi ga matasa fa yakan zama babbar barazana gashi kuwa an yi ittifaki duk duniya ba inda ake ci gaba sai da zaman lumana To masu saurare hmm. da labarin ɗan iya daga na ikara ikon Allah muka hmm. ka karshen shirin namu sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa kuma masu saurare za su ce hmm. ina Jamila tana fama da mura da eh, fatan Allah ya bata lahiya. Yawa to sai gobe idan Allah kai mu. Shirin su ba Yau kiran kuma ta sa aikin mu ne. Kan jabarkin ci gaba tilas ne. Ku kyale shashanci an sharri ne. ƙasa mu ne ba ma daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share